أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإسلام يربي أصحابه على شيئين هما من دعائم الدين والحياة ألا وهما الحق والخير فأمر الإسلام المسلمين أن يعتقدوا الحق ويقولوه ويريدوه وأن يفعلوا الخير ويقصوه ويفعلوه فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة حافلة بذكر الخير والأمر به والحق عليه وتنوعت أساليبها في بيانه وتفسيره وتوضيحه فتارة تأمر بفعله كما في قول الباري جل جلاله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وتارة تأمر بقول الخير كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وتارة تأمر بالمسارعة إليه كما في قوله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وتارة يصدر الأمر من الكتاب العزيز بالتسابق على الخير كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا أيها الأفاضل لقد بلغ إعظام الإسلام للخير أن جعل دعوته كلها إليه وأوجب على أمته أن تكون داعية إليه يقول الله عز من قائل سبحانه في محكم تنزيله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله أيها الفضلاء كما أن فعل الخير وقوله والأمر به أجر فإن في نيته أجرا أخرج الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه أبقى فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يسق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوجههما سواء أيها الأفاضل من وجوه عناية الإسلام بالخير أمره الناس به وإن صبر وقد يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وأخرج الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم قالوا وكيف قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها ثم من جانب آخر سمى القرآن الكريم المناعين للخير فقال تعالى قولا حكيما ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زميل ثم جعل الله التعاون على الخير من فرائض الإسلام فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيها الأفاضل إن للعمل الخيري في الإسلام خصائص ومميزات وهي الشمول فهو للدان والقاطي والقريب والبعيد والإنسان والحيوان والصديق والعدو يقول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ومنها أيضا التنوع والتعدد فهو ذو وجوه ومنها أيضا الاستمرار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قد ومن هذه الخصائص قوة الحافز من ابتغاء مرضات الله والحوافز الأخلاقية والبركة والإخلاف في الدنيا والخصيصة الأخيرة هي الخلوص للخير فالله لا يقبل عملا بلا إخلاص ولا خلوص من الشوائب والتلوثات وخبث الأصل وخزاعة المنبع لا يقبل الله صدقة من غلوب يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبهور أيها الأفاضل لقد نوع القرآن والسنة وجوه الخير وحض المسلمين عليها حسب القدرة والاستطاعة مع مراعاة فقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه المقاصد الشرعية فقد يكون خير أولى من خير وذلك باعتبار الزمان والمكان والأشخاص والأهوال فأفضل الخيرات ما فعل على مرضاة الله في الوقت الذي يليق به ويلائمه ويناسبه يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره حكاية عن الإمام ابن خويلد رحمه الله فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم الغني بماله والشجاء بشجاعته في سبيل الله وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو قتله من خصال الشر الشر المأمور بتركها فإن الأبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك أيها الأفاضل من وجوه الخير التي عني القرآن بها فذكرها في عدة مواضع إطعام الجوعان وسقاية الأطشان وكسوة الأريان وإيواء المشرد أي ابن السبيل وكفالة الأيتام ورعاية الأغانم وإيتاء المساكين حقوقهم وعني الإسلام بهيئته وأحكامه بأنواع أخرى من وجوه الخير وذلك مثل رعاية الطفولة مثل رعاية الطفولة ورعاية الأمومة والأبوة وإيتاء ذي القربى والإحسان إلى الجيران وقرى الضيف ورعاية الشيخوخة يقول الله تعالى من عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما دام فربة أو مسكينا ذا متربة وأخرج الإمام الطبراني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الناس إلى الله تعالى أنفأهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى شهور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه لينا أو تفهم عنه جوعا أيها الأفاضل إن أنواع وجوه الخير لا تعد ولا تحصى في ديننا الإسلام منها زيادة على المذكورة أعلاها تعليم القرآن ونشر العلوم النافعة وتشجيل العاقل أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حالة نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله بيده وقال من يشتري هذين فقال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارية وقال اشتر لأحدهما طعاما فانبثه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب ودع ولا أعينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نقطة من أن تجيء المسألة نقطة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصدر إلا بثلاثة لذي فقه مدفع لذي فقه مدقع أو لذي قم مفجع أو لذي دم موجع بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بسيد سيد الثقلين بسنة سيد الثقلين فادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله حمدا لا نفاد له والصلاة والسلام على رسوله صلاة وسلاما لا انقطاع لهما وعلى آله وأصحابه أولي البر والإحسان وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا نستطيع حصر عدد وجوه الخير في الإسلام وإنما نذكر لكم بعضها على سبيل التمثيل والتعديل فافعلوا ما تقدرون عليه من الخير تفلحوا وقولوا التي هي من الخير تعباه أيها الأفاضل إن لفئل الخير آدابا منها البداءة بالخير ليستن به ليستن به قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فعل الخير في السر يقول تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنشط يمينه ومن آداب الخير الواجبة الإخلاص وهو شرط له بل لكل عمل تعبدي يرجى به ثواب من الله تعالى ومنها مكافأة من فعل الخير بالخير ومنها شكر من فعل الخير والدعاء له عن عنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ولقد كفونا المؤونة قال أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم قالوا بلى قال فذاك بذاك رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح dan سؤال masu albarka ku duba wannan mako tana bayani ne tana bayani ne akan matsayin yin alkhairi a cikin addinin musulunci addinin musulunci yana tarbiyyantar da mabiyansa akan abubuwa guda biyu masu muhimmancin da abu na farko shine yin gaskiya abu na biyu yin alkhairi waɗannan kalmomin guda biyu ambatan su ya yawaita a tsakanin alkur'ani mai girma da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam din da Alƙur'ani da sunna sun umarci musulmai da su kudirci gaskiya su faɗi gaskiya kuma su yi nufin gaskiya kuma su faɗi gaskiya kuma alƙur'ani da sunna sun umarci musulmai da su aikata alkhairi kuma su yada alkhairi kuma su zama sun kudirci alkhairi ayoyi da hadisai sun yi yawa a game da ambatan alkhairi a cikin alƙur'ani mai girma da umarni da yin alkhairi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kwaɗaitarwa game da yin har alqur'ani da sunna sun nau'anta salon magana a game da bayanin alkhairi wani zubin sai mu samu suna yin umarni da ai alkhairi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kuma ku aikata alkhairi in kuka aikata alkhairi za ku samu rabu wato za ku shiga aljanna wani lokacin kuma sai su umarni da a faɗi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya fata alkhairi ko ya kama bakin sa ya shi wani lokacin kuma sai ki umarni da cewa ai gasa ai rige rige game da aikata alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yana tuffanta bayin sa nagari yace waɗannan su ne waɗanda suke rigegeniya a game da aikata alkhairai kuma suna yin gasa da zuwa alkhairai wani lokacin kuma Qur'ani sai ya zo ya ce ayi gasar. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi rige-rige ku yi gata zuwa ga alkhairai ba alkhairi ɗaya ba makomakku ga baki ɗayan da tana ga Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa hakika girman alkhairi a cikin musulunci ya girma ga baki ɗaya da awa ta musulunci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ta zama alkhairi ya kuma umarci al'umma da cewa ki kira zuwa ga wannan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ce ya zama tilas a samu a cikin wasu al'ummatai da za su kira zuwa da alhairi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake cewa duk wanda ya nuni zuwa ga wani alhairi to za a ba shi ladar kwatankwacin ladar wanda ya aikata ta ba tare da an tauye ma ma'aikacin ladan sannan aikata alkhairi da faɗin alkhairi da umarni da alkhairi akwai lada a cikin su to haka ma mutum ne niyyar alkhairi amma bai samu damar yi ba shi ma akwai alkhairi a cikin akwai lada al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi da isnadi hasan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace duniya ta mutum hudu Allah ya raba duniya ga mutum mutum na farko daga cikin mutanen nan huɗu. mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi dukiya ya zama yana jin tsoron sa game da wannan ilimin da dukiya kuma yana ta da zumunci da dukiyarsa kuma ya san haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya to wannan shine yafi kowa matsayi a wannan Allah in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin mutanen nan guda hudu mutumin da Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba yana da gaskiyar niyya niyyar shi da gaske yake yi sai ya kalli wani mai dukiya mai alkhairi sai ya ce da ma ni ma Allah zai ba ni dukiya irin ta wane to da na yi irin aikin manzon Allah sallallahu shi ne yake to wannan niyyar ta ta tana tare da shi da shi da wancan mai dukiyar mai ilimin mai aikin alkhairi na da tsaya saboda niyyar mutum na uku mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba sai ya zama yana fagan fagan a cikin dukiyar nan tasa ba tare da ilimi ba baya jin tsoron ubangijinsa a cikin wannan dukiyar baya sadar da zumunci sannan bai san haƙƙin Allah a cikin dukiyar nan tasa ba wannan na nuna mana ashe dukiya ba ilimi ba ta da amfani sharri take zama da mai ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine kowa lalacewa a wurin Allah mutum na hudu Shi ne mutumin da Allah subhanahu ta'ala bai bashi ilimi ba bai bashi dukiya ba amma tunanin shi ya zama na banza sai ya kalli wancan mai dukiyar ta banza wanda ba yi da ilimi sai ya rika cewa ni ma da ina da dukiya irin ta wani da na fanta ma ni ma da na yi wadata a cikin dukiyata da na more manzala zan sama ya ce shi ma ni tare da shi zunubin shi da shi da wancan ɗayan duk kaya dan kuwa fuskokin kula da alkhairi a cikin addininmu na musulunci na da yawa daga ciki akwai umarni da alkhairi da aka yi ga mutane su aikata shi ko da ɗan kaɗan ne alkhairin nan ko kankanta Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar lahira duk wanda ya aikata wani aiki na alkhairi ko kwaye zarra ne wannan aiki to sai ya ga sakamakon a ranar lahira al-Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi da isnadi sahih riwayat sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce an yi rigegeniya tsakanin dirhami ɗaya da dirhami dubu ɗaya suna rigegeniya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sahabbai suka rika baki suka ce ya ma'aikin Allah ya haka ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne yake da dirhami guda biyu kadan sai aka ce yayi sadaka sai ya dauka sai ya bada shi kuma wani mutumi da ya ga yayi wannan sadaka shi kuma yana da maɗoɗuwar dukiya sai ya tashi ya tafi gida ya ɗibo dirhami dubu ɗari ya sadaka da wannan dirhami dubu ɗari manzo Allah sun yace wancan dirhami ɗaya ya rika gudu yana wuce wannan dirhamoni ɗai ɗai ɗai ɗai har dubu ɗari ashe mutum ya yi alkhairi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki ko mun kankanta wannan a gefe guda alqur'ani mai girma ya zargi yayi Allah wadai game da mutanen da suke hana alkhairi ba sa yin alkhairi annabi sallallahu alaihi wa Allah ya ce masa kada ka bi mutumin da ya zama mai yawan rantsuwa tsariya mahinin wanda ya zama walakantacce wanda ya kasance mai yin zuɗe mai yawan tafiya domin yaɗa sharri da haɗa faɗa a tsakanin al'umma sannan wata mummunar sifar da ita ce ya kasance mai hana alkhairi mai ƙetare iyakar Allah kuma mai yawan sabo kakka kada ka yadda da shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya taimakekeniya akan alkhairi da tsoron Allah a matsayin tilas daga cikin abubuwa na waji na musulunci Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kuma ku yi taimakekeniya a game da alkhairi kautatawa da kuma tsoron Allah dan uwa yin aikin alkhairi a cikin addinin musulunci yana da wasu sufofi daga cikin sufofinsa akwai gamewa ya gama komai shi yasa aka ce a yi alkhairin nan ga na kusa da na nesa da wanda yake kusa da kai da wanda yake nesa ka kyautata masa sannan a kyautata ma ɗan adam a kyautata ma dabba a kyautata ma masoyi a kyautata ma maki har makiyinka an ce ka kyautata masa a cikin addinin musulunci idfa bil lati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid Allah subhanahu wata'ala ce sahabbai suna tambayar ka ya ma'aikin Allah me wai za su bada ne na alkhairi yace ka ce musu duk abin da kuka bada na alkhairi to ku fara ba iyayen ku guda ku ba dangin ku ku ba marayu ku ba mabukata miskinai ku ba ɗan tafarki sannan duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah na nan sanar shi daga cikin siffofin alkhairi a cikin musulunci akwai nau'antawa a yi wancan yau gobe a yi wancan a kula da kaloli a kula da yanayi sannan daga ciki siffofin alkhairi a cikin musulunci ana san a daɗe ana yi a tabbata ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da Allah ya fi so shine wanda aka dawwama ana yi komin kankantarsa sannan daga ciki akwai wasu abubuwa da mutum yake tunani waɗanda su suke masa kai ne suke tunkuɗa shi zuwa ga alkhairi daga ciki akwai neman yadda Allah musulmi yana aikata alkhairi ne domin neman yadda Allah sabanin waɗanda ba musulmai waɗanda Allah ke sa su zuciyarsu da zama mai tausayi sai su ta aikin alkhairi amma ba su tunanin na a wurin Allah Bill Gates na da foundation yana da mu'assasarsa wani yana da mu'assasarsa kafirai masu tausayi amma duk a banza ba su da lada a wurin Allah sannan daga ciki akwai dabi'u na alkhairi dabi'u kyawawa da suke tunkuɗa mutum duk mutumin da ya zama mai alkhairi zai zama ana son sa wannan yana cin abin da ke tunkuɗa musulmi ya aikin alkhairi daga cikin kuma akwai neman albarka da kuma cewa duk abin da ka bada Allah zai baka makwaci hadisi ya tabbata manzon sun yace kullun idan bawa ya tashi da safe to sai Allah ya aiko wasu mala'iku guda biyu suna masa addu'a daya ce ya Allah duk wanda ya bada ka bashi makwaci in ya bada dari ya Allah ka bashi dubu in ya bada dubu ka bashi dubu ɗaya sannan ɗayan shi kuma sai ya mummunar addu'a ya ce ya Allah duk wanda ya mako ya maka hannunsa ya Allah shi kuma ka sa ya yi asara asarar nan ko ta duniya ko ta lahira Allah shi kyauta ɗan uwa daga cikin siffofi na yin aikin alkhairi a musulunci ana son wannan aikin alkhairi ya zama tsantar alkhairi ba ka da kuma wani nufi na shafi a cikinsa ya kubuta da dukkan abin da za su bata shi kuma ya zama an yi dan Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk sadakar da aka yi da kudin haram Allah ba zai anshe ta alkhairi ya zama daga alkhairi sannan an yi dan alkhairi ne sannan zuwa ga alkhairi al-imamu Ahmad bin hanbali yana cewa a cikin wasu baitotansa na waƙe guda biyu ce idan kai hajji da kuɗin haram to ba kai hajji ba amma sauran al'ummai su suke hajji Allah baya karɓan kowane aiki shi wanda ya zama nagari ba kowa bane zai yi aikin hajji Allah ya a kun da yake hajjiya ya dawo hakika alqur'ani da sunna sun kawo mana nau'o'a mabambanta na fuskokin alhairi kuma suka faɗaitar da mu mu musulmai mu aikata waɗannan fuskokin gwagwajen iyawanmu da samun ikonmu tare da lura da me tare da lura da aunawa tare da lura da manufofin shari'a game da yin alkhairi zai iya yiwuwa wani alkhairi ne ko wani alkhairi in kai shi saboda haka sai ka kula da lokaci ka kula da wurin da za ka yi alkhairin sannan kuma ka kula da mutanen da za a yi ma alkhairin sannan kuma ka kula da yanayi mafi kyawun alkhairi shine alkhairin da aka aikata shi dan neman yadda Allah a lokacin da ya dace shi a wurin da ya dace shi Ɗan uwa masu daraja al'imam al-qurtubi yana faɗi a cikin tafsirinsa ya waito daga wani babban malamin tafsiri al'imam ibn kuwaiti yana cewa wajibi ne akan malami da ya san addini ko ya san wani abu na ilimi ya taimaki al'umma ya karantar da su wajibi ne akan sai wannan ba mustahabbi ba wajibi ne ga mawadaci ne dukiya ya taimaki al'umma da wadatar in ta imam ibn kuwaiti kamar yadda al-Imam ya faɗi a cikin tafsirin Jarumi mai ƙarfi ya taimaki al'umma wajen ɗaukar kalmar Allah da wannan ƙarfi da jarumtar da Allah ya bashi sannan musulmai su zama gabaki ɗayan su masu taimake kiriya akan alghairi su dunkule su zama abu ɗaya kamar hannu guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mummunai kullun jinanan suna haɗuwa tsakanin juna in aka zidda jinin ɗaya to kamar an zidda dukkan jinanan musulmai ne wanda yake kaske ya fi kaskanci a cikinsu za a iya ba shi alkawarin wani wanda baya cikinsu sannan kuma su suna dunkulewa ne su zama abu ɗaya kamar hannu ɗaya akan wanda ba su ba wato taron dangi musulmai ya kamata su taron dangi a shaiku ta'adi yana faɗi a cikin tafsirin yana cewa dukkan wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un alkhairi da Allah ya umarni da ita ko dukkan wata ɗabi'a ta sharri da Allah yake a batta to ana umurtar bawa ya aikata su kan kanta kuma ya taimake keniya wajen aikata ya taimaki wani ɗan uwansa ma ya aikata ya sa shi ya aikata haka da haɗin maganar da za ta zama ta sa shi ya yi da abin da zai ƙara ma wancan shi? ɗan uwa daga cikin fuskokin alkhairi da musulunci ya ambata musamman a cikin alkur'ani akwai ciyar da wanda yake cikin yunwa wanda ba a yi da shi akwai shayar da mai ishi akwai tufatar da wanda ba yi da tufafi akwai samar ma da wanda ba shi da gida-gida akwai ɗaukan nauyin marayu akwai kula da matan da mazajen su suka mutu akwai ciyar da miskinai da ba su haƙoƙinsu daga ciki akwai kula da yarintar yara musamman waɗanda suka rasa iyaye kula da uwaye da umanni ba dangi haƙoƙinsu kyautata ma maƙwabta. saukar da baƙi da kula da su kula da dattawa waɗanda suka zama sun tsufa a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma musulmai magana yake ta wai dan ne ba za ta tsallaka wannan ramin ba ne menene ya sanar da kai wannan ramin me ya sa ba za su yanta wuyan bawa ba ko su ciyar a wata rana ta yunwa me ya sa ba za su yi haka ba me yake hana musulmai su wannan ɗabi'ar kyakkyawa Allah yana zargin musulmai me ya sa ba za su yi haka al-Imam al-Tabarani ya fitar da hadisi daga sayyiduna Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafi soyuwan mutane a wurin Allah shine wanda yafi amfana mutane hawayi gari kana da wani amfani da kake ma al'umma al'umma na karuwa da kai da kwakwalwarka ko da dukiyarka ko da karfinka to annabi da ya yace kai fi kowa alkhairi Allah ya fi son ka a cikin mutane sannan aikin da Allah ya fi so gabaki daya shine ta shigar da farin ciki a cikin zuciyar ɗan uwanka ga misali ka yaye masa wata damuwa da yake ta rashi ta talauci ko ka biya masa wani baci da ya masa kasu ko kuma ka koran masa yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan a ƙarshen hadisin da ba ambata a cikin larabci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi gari in biya wa dan uwana wata buƙatar ta da in zo in yi itikafi a masallacina wata ka biya ma ɗan uwanka musulmi buƙata bukata yafi kai itikafi a masallacin annabi sallallahu zama in ji shi masallacin da idan kai sallah ɗaya za a baka lada dubu lada dubu masallacin ka'aba shi kaɗai ya bi za a baka lada dubu ɗaya, masallacin baitul maqdis za a baka lada ɗari haka ya tabbata a cikin hadisi yan kuwa, fuskocin alkhairi a cikin musulunci ba zai iya yiwa wani kirga suna da yawa daga ciki akwai karantar da alkur'ani akwai yada ilmoma masu amfani akwai samar ma mara aikin yi aiki samar ma mara aikin yi aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajensa daga cikin mutanen madina ya ce ya manza na sama ka bani wani abu Yau, ki annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shin gidanka ba komai yace wallahi akwai abu ne. abu na farko shine ina da wani dalili shi nake shimfiɗa rabinsa, rabinsa rabin kuma musa a jiki sannan kuma muna da wani agushi a cikin shi muke shan abin abin da muke sha ban san me ya ka zo da su ya tafi ya zo da su da ya zo da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya anshe su sai ya ce wa zai siye su wani ya taya irhami dai manzon sallallahu alaihi ya ce a'a wa zai kara ya zama dirhami biyu har so uku ba a samu wanda zai ce eh zai siya ba sai san wani ya ce shi zai siya da dirhami biyu mazan sama ya nika masa sannan ya karɓi waɗannan dirhamoman guda biyu sai ya nika ma wannan ne ba ya ce tafi dirhami ɗaya ka ce abinci ka ban ma iyalanka dirhami ɗaya kuma ka je ka siyo gatari ka zo min da gatari ya je ya siyo gatari manzon Allah sun mai daga gatar ya fiki wani ice da shi ya samu albarka daga manzon Allah sun mai ke manzon sama mai ce tafi kai ice ka teda kai in sake ganin ka a nan wajen ke bayan kwana goma sha biyar ya tafi ya je ya ice ya teda sai gashi ya dawo ya samu dirhami goma ribar dirhami daidai kafa idan ya faru a kwana goma sha Allah manzan da sallama ce je ka ke abinci ka ce tufafi sannan ya ce masa wannan ya fi alkhairi a gare ka da ka zo ranar lahira alhali bara ta zama maka wata alama baka a fuskanta. manzalin sun ya ce bara ba ta halasta sai ga mutum na farko mutumin da ya zama yana cikin talauci talaucin da ya ji kutar da shi ko mutumin da ya shiga cikin bashi bashi mai firgitarwa mai razanarwa ko mutumin da ya zama an tsora masa zai biya wani zai biya hamada ya je ya ga za a walakanta wani mutumin kirki ya ce bashin ya dawo kansa ya fara biya ya kasa to shi ma ya halatta ya bara har sai ya fita daga wannan bashin da ya dora ma kansa in kuma ba za mu yi ambatan fuskokin alkhairi ga baki ɗaya ba kowa ya aikata abin da zai iya aikatawa na alkhairi wajen abin da Allah ya bashi na baiwa iyaka a cikin aikata alkhairin na akwai lajibba daga ciki ana son ka zama kai ka fara yi da wasu koyi da kai manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ana zaune sai wani mutum ya zo cikin wata mummunar ba ya ga ya ga kaya ga alamar bakin talauci manzo sun ya ce wa sai mutu wannan akai yi wa zai mutu wannan aka yi eh, ba a samu kowa ya ce zai taimake shi ba sai wani mutumin Madina kawai ya yanke da gida sai ya zo masa da wani abu ya bashi wannan badawar da wannan tsarin ya yi sai ya zama ya sa sauran sahabbai kowa na tsinin da abin da yake ci sai manzo ne ce duk wanda ya jaddada wata sunna a cikin musulunci ya sabunta ta ya aikata alkhairin da za mutane ba su yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada haka da kuma ladar duk wanda ya koyi da shi har zuwa ranar tashi alkiyama ana son ka zama kai ka fara yin alkhairi sannan ana son alkhairin nan in za ka yi shi an fito a yi a ɓoye domin ya fi nuna ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala ya in kun bayyana in kun bayyana sadakoki malaman tafsiri suka ce zakka ce to Allah ya yi madalla da wannan bayyanawa. idan ko kuka ɓoye kuka ba talakawa to shi ya fi alkhairi a gare ku kuma Allah zai yaye muku ya shafe muku zunubanku da kuke ci annabi sallallahu ya lissafa mutum bakwai ce ran lahira Allah zai sa su a cikin inuwarsa daga ciki akwai mutumin da ya sadaka ya koya sadaka hagunsa bai san abin da damansa ya bada kawai ya sa hannu ya fito ya lamka daga cikin lajibba wajibai na yin alkhairi yan uwa akwai ikhlasi dan Allah daga ciki akwai saka ma wanda ya maka alkhairi da alkhairi daga ciki akwai gode masa da yi masa addu'a sayyiduna ana ibn malik ya ruwaito yake wasu mutanen maka sun zo suka ce ya ma'aikin Allah mutanen madina sun tafi da gaba gabaki ɗaya. mu ba mu taba ganin mutane masu kyautatawa da yawa kamar su ba ba mu taba ganin mutanen da suke ɗaukan nauyin mutane ko mun kankantan nauyin da za su iya ɗauka kamar su wallahi duk wahalhalar rayuwa sun gama imani manzan da sun yace a'a idan sun buku ba fa gode musu ba ku musu addu'a suka ce eh muna gode musu kuma muna musu addu'a manzan sun yace to waccan kyautar alkhairin da suka muku daidai yake da addu'a da kuka musu addu'a da kuka musu daidai take da alkhairin da suka muku al-imamu abu dawuda da al-imamu tirmidhi su suka yi wannan hadisi dan uwa mu aikata alkhairi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu duniya da lahira kuma mu gaggauta aikata alkhairi ba mu san ranar da za mu mutu ba ba mu san lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mu zama ba mu da wannan abin da za mu alkhairi da shi ba barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadi sayyidil mursalin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أنت ربنا ليس لنا رب سواك اللهم إنا ندعوك بقلوب واجفة اغفر لنا وارحمنا واغفر لإخواننا ولوالدينا ولأئمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم أجثنا غيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك حامدين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا واستر نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك ول علينا خيارنا اللهم لا تولي علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدي أئمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون